This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitocin da aka saba kamo mu wato 19 22 49 60 sannan kuma ana iya mu kai tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan ta duniyar gizo wato hanyar sadarwar intanet akan sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya FM da fara'a FM da kuma Nomad FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed a birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye mu a wannan lokacin. A saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu ba za ku ji shirye shiryen mu da muka saba gabatar muku a rana mai kaman ta yau ba, amma kuma za ku ji labaran duniya. To a bayan kun ji labaran duniya ne za mu kawo muku wasu daga cikin waƙoƙin da suka shahara na da da kuma na yanzu cikin sa da wasu waƙoƙi na Dr. Mamman Shata da magaja ɗan batta da ɗan kwairo da ɗan anacha a cikin mawaƙanmu na zamani akwai irin su na zefi asnanich da adamu hassan na gudu da kuma maryam e baba kana da shatiman mawaƙa shatima mansur sai a kasance tare da mu yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta jummai ali Akalla mutane uku ne aka kashe bayan da tagwayen tashin bama-bamai suka girgiza birnin Mombasa mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Kenya jiya Asabar. Masu bincike sun ce na kiya da aka yi kusa da wani wurin shiga mota ya kashe mutane uku da raunana wasu da dama. Tashin bam na biyu kuma ya auku ne kusa da wani otal da ke gabar teku. Babu rahoton kowane ya jikkata. Nan da nan kuma babu ƙungiyar da ta bugi kirji ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. To amma tun shekara ta 2011 ƙasar ta Kenya ke fama da hare-haren bama Tun lokacin da ƙasar ta tura sojojinta zuwa ƙasar Somalia domin taimakawa ƙasar yaƙar 'yan yakin sa kan ƙungiyar Alshabab. A watan jiya na Afrilu ma wani bam ya tashi a ƙofar wani ofishin 'yan sanda a birnin Nairobi ya kashe mutane hudu. A can ƙasar Somaliya kuma tashin wani bom a magadishu babban birnin ƙasar ya kashe akalla mutane bakwai ciki har da wani tsohon jami'in gwamnati. Masu bincike sun ce jiya Asabar bom ɗin ya tashi akan wata mararrabar da ke da cunkoso a birnin magadishu a yayin da wata motar da ke ɗauke da tsohon sakataren kantoman yankin Kanal Abdi Kafi Usman Helowi ke wucewa. Wani ɗan jarida ya faɗa wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa shi wannan tsohon jami'in wanda yanzu ɗan sanda ne yana daga cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar 'yan yakin sa kai ta Al-Shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Ƙungiyar wadda take da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida ta sha kai hare-hare cikin wata ɗayan da ya shige tana auna jami'an gwamnati. Sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka da na gwamnatin Somaliya sun sami nasarar fatattakar 'yan yakin sa kai daga manyan sansanoninsu a manyan biranen ƙasar. To amma duk da haka, 'yan yakin sa kan sun ci gaba da kai hare-hare. ɗaruruwan masu aikin sa kai a ƙasar afghanistan ɗauke da shebur sun bi sahun masu aikin ceto a arewa a arewacin ƙasar a jiya asabar a yunkurin gano waɗanda ke da rai a kwararowar lakan da ta lullube ɗaruruwan ƙauyawa ƙarƙashin duwatsu da taɓo. Ya zuwa daren jiya Asabar hukumomi a ƙauyen Abbarik na lardin Bagdastan da ke cikin lungu sun gano gawaki guda biyu ne kurum kuma sun ce sun da tsammanin gano wasu da rai. Haka kuma masu aikin ceto suna bayyana tsoron cewa za a samu ƙarin kwararowar laka. bayan kwana da kwanaki ana tufka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin da ke kan iyakar ƙasashen tajikistan da china da kuma pakistan jami'ai sun bayyana cewa akalla gidaje 300 ne kwararowar laka ta yawan gaba da su kuma kila yawan waɗanda suka mutu ya kai 500 gwamnan lardin sha Lab adib ya faɗawa manema labaru a wurin cewa gidajen suna ƙarƙashin taɓo shugaba Hamid Karzai ya ayyana ranar zaman makoki a ƙasar. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Ukraine ta ce za ta ci gaba da ƙara ƙaiman sumaman soja a kan 'yan aware masu goyon bayan Rasha a gabashin ƙasar, a yayin da fadar shugaban Rasha Kremlin ta samu dubban kiraye-kirayen neman taimako daga 'yan ƙasar waɗanda ke magana da harshen Rasanci. Ministan harkokin cikin Ukraine ya ce sojoji sun sake kwace wani gidan talabijin da gine-ginen gwamnati daga hannun 'yan tawaye a Kramatos, wani gari da ke kusa da birnin Slovyansk da ke hannun 'yan tawaye. Yanzu haka, Rasha tana da sojoji dubu arba'in da motocin yaƙi da ta tara ko kuma ta tura a kan iyakarta da Ukraine. A halin da ake ciki kuma a birnin Kiev, gwamnatin riƙon ƙasar ta ayyana zaman makokin kwanaki biyu. wa waɗanda aka kashe a ranar Juma'a a fafatawa da aka yi a birnin Odessa. Yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa jamhuriyar Congo inda zai gana da shugaba Joseph Kabila. Ana sa ran cewa shugabannin biyu za su tattauna irin galabar matakan tsaron da aka samu a kan 'yan tawaye a gabashin Congo. John Kerry ya yi furici a kan rikicin ƙasar Ukraine jin kaɗan bayan da ya sauka Kinshasa babban birnin ƙasar a jiya Asabar. Ya yi maraba da sako masu lura na ƙasa da ƙasa da 'yan aware waɗanda suke goyon bayan Rasha suka tsare su har na tsawon fiye da mako guda a gabashin Ukraine. Tun da farko a jiya Asabar John Kerry ya sake yin kira ga ɓangarorin ƙasar Sudan da wato ƙasar Sudan ta kudu da wa Allah su nemi zaman lafiya. Labaran duniya kenan aka saurara. to madalla kamar yadda aka ji saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu yau ba za mu samu gabatar muku da shirye-shiryen da muka saba ba amma a gyara zama za mu faro da wannan waka ta dr mamman sha ta waka dema sarkin kano alhaji ado bayero kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da shata a fagen waƙoƙi na ƙasar hausa lokacin da ya fara fitowa da salon waƙasa ta kalangu. kabirinin kanı bu. bar masa jikin kano. Mai daraja ado lambar. Mai daraja ado lambar. So fashin bini na faɗi, dattawan bini. Minnie, Minnie, oh, Minnie, tsofaffin birni marigayi dr mamman shata aka ji da wannan waka ta sarkin kano alhaji ado bayero wakar da a lokacin da ya fara rera ta ta sa salon wakarsa ta fito fili ta kuma bambanta da wakokin da aka saba ji a wancan lokaci wato irin wakoki na yabo wato kamar su kotso da makamantansu da ake ma sarakuna yanzu bari mu juyo ga wannan zamani kuma bari mu gayyato maryam e baba wadda aka fi sani da maryam sangandale da wannan waka tata mai suna rabo wakar da tana ɗaya daga cikin wakokinta da suka shahara a wannan zamani ga maryam around.

Maryam ke Baba da wannan waka tata mai suna rabo yanzu bari mu sake komawa mutuno jiya da wannan waka ta Muhammadu dan Anace Gandi Sakkwato Marigayi wato waka na ne ma dan Dunawa kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da lokacin da yake raye ma ya magana game da wani mawakin da ya ce ya sace masa wannan waka ga wakan nan ta dan Dunawa.

sha da giwa masha da Zagi mai kashi guda, kwanki mai giyon baka. bugun Kaduna ba ma da bindiga. Bindiga in kashi daka kai ko gida dan na sai aka ce mani daura na kira Ku tashi samari mu inda sarkin daura Muhammadu. Sarki mamman bashar. Lawa ya sarki mamman bashar. ruwa na da mai da ka samu duniya Allah baka kuma Allah ya sa kana gana da annabi sarkin sulluba waje kan kola alhaji ya bagire na kai maji ma shi ya sawo doki ya bi kamani kuma sarkin arewa duka ka alhaji na je kiɗin maki ta ci kowa ya ka dambe ba daɗi za a sha ba yanzu kana kashi na hira na yarda bane garin gasa da na da majoya gata agada janar manjo agada yawa agata kamana Inde kwana ni nika ina tuna burgediya hasa kuma in yawo ni nika ina tuna burgediya hasa in wani aiki ni nika ina tuna burgediya ni da ibala ni da leji tsoron dodo salon da ya kone umahiya Tuna rana da mun ka zo yakin umahiyam. Kadan gale Allah ce ta ya mutu. yana yakin umma afiya ya zo da wuri yakin umma afiya jirgin sama ya yi dubu bakwai mota ta dubu bakwai banda kuma dubu bakwai bazufa kuma dubu bakwai kura ta turnike sama kuma ta turnike bisa da can gaɗa mala kuma sai ne gajen ido sai ne. da bagida na na marigayi muhammadu dan anace gandi sakwato da wakar dan dunawa bari mu sake komowa ga wannan zamani da kuma wannan waka ta jigida wanda nazifi asnanich ya rera da shuka wata rana za ka yi girma gashi dai ka tsufa nazifi da wani waka tasa mai suna jigida ɗaya daga cikin matan da suka shahara tun shekaru aru-aru da suka shige wajen waka a ƙasar hausa ita ce magajiya ɗan batta wato mawaƙin nan da mai mata roƙo yake bayyana ta a zaman kwamanda ta masu waka soriyo ga wakar ta nan ta lilo mai kada ɗan jemage za kiwa lilo za mu kira mutanen duniya wanda muka ci gashin su babu hayaki to bismillah magajiya dan bata na yi godiya na gode da gobe To ma sauraro kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Akalla mutane uku ne aka kashe bayan da tagwayen tashin bamabamai suka girgiza birnin Mombasa mai tashar jiragen ruwa na kasar Kenya jiya Asabar. Masu bincike sun ce ta da nakiya da aka yi kusa da wani wurin shiga mota ya kashe mutane uku da na wasu da dama. Tashin bam na biyu kuma ya auku ne kusa da wani otal da ke gaba teku. Babu rahoton ko wani ya jikkata. nan da nan kuma babu ƙungiyar da ta bugi kirji ta ikirarin cewa ita ke da alhakin kai haram a can ƙasar somaliya kuma tashin wani bom a magadishu babban birnin ƙasar ya kashe akalla mutane bakwai ciki har da wani tsohon jami'in gwamnati masu bincike sun ce jiya asabar bom ɗin ya tashi akan wata mararraba da ke da cunkoso a birnin magadishu a yayin da wata motar da ke ɗauke da tsohon sakataren kantoman yankin ke wucewa Wani ɗan jarida ya faɗa wa muryar Amurka cewa shi wannan tsohon jami'in wanda yanzu ɗan sanda ne yana daga cikin waɗanda suka mutu. To ma sauraro kamar yadda Ibrahim ya muku bayani a lokacin da muka buɗe wannan shiri a saboda mun samu matsala ba za mu gabatar muku da ba mu gabatar muku da shirye-shirye kamar yadda muka saba ba sai kuma misalin karfe bakwai idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa sai anjima.